إليك أوالنا منيبين رب تقبل توباتنا وتلو سلمة قلوبنا وبسر خلقاتنا وتوفنا مسلمين وعليكنا بالسالمين استسعنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا نموت أبدا ورفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يجوز شيء ولا يتعاظم وانصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم بعافيتك وسلامتك عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومنزل الصحاب وهادم الأعداء أهزمهم وزلزلهم اللهم أهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم انشدك عمدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغفر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناسي بك أسول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا وتعلم ما بنفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويتينا الصادق حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرجاء بما كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأسرع أئمتنا وولاة أمورنا اللهم هد جميع الأولاد والبنات والآل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفه من كل داء وسكر اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد وانا اتجاه سورة النبوي آه، كما أنه كان آية أبو مشابق في سورة النبي إن يوم الفصل كان ميقاتا أعوذ bainar halayi da tsakanin halittu kana miƙata wato yin na wanda an kai alkawari ai wakatan lissawa dole wani lokaci na wanda an ka tanade shi domin a ba da lada ga mutanen sun kai abin kwarai kuma a ba da azaba ga mutanen sun kai abin da ba na kwarai ba saboda haka ya zama wajibi ga kowane mutum da ka son alheri da kai na yi kokari ya aikata ayyukan kwarai abinda mutum ya gane ba na kwarai na bai yi kokari ya farshi duk abin da mutum ya gane ba na kwarai na ba ya gane to ya yi kokari ya bar shi Allah ya kare yau mai yan baka da tsori ranar da ake yin bushi cikin kaho halakan wato badala ne yau mai kasali yau mai kasali ita ce wato yau mai yan baka da tsori ranar da ake busa cikin kaho Hau kuma abin na au badali au kuma bayanin lahu wannan zai kuma israfi mala'ika da zai busa suna ne mala'ika israfi da in ya yi bushi ga tsawon yanzu haka tsawon yana nan ga baki ne yanzu haka magana ga da ake yi tsawon na nan ga baki ne don annabi ya ce wani aboki ne yana gyaran gida ya ce gyaran mai ta kai mai yanzu haka isra'ila da ya aka tsaho ga baki ne zai busa da duniya ta wace gyaran mai ta kawo gida kun ga wannan ya nuna ya riga ya aza ga baki jiran ɗaya kai a bashi izini ya busa da duniya ta wace gaba ɗaya to wannan abin na mai busa suna na isra'ila in ya yi bushe ya ƙare ka ta na min kuma ilal mawjudi za ku ta so ku tsawo daga kaburburan ku zuwa wurin tsayuwar hisabi abuwaja za ku zo jama'a jama'a ai jama'a ce mafasarwa jama'a daban-daban wato za ku zo jama'a kashi-kashi idan wannan ranar ta yi wasu za su zo da imani wasu za su zo da kafirci wasu za su zo da abin na ayyuka masu kyau wasu za su zo da mara kyau wasu za su zo da fasikanci da abin da zai kama da shi za su zo afuwajen jama'a jama'a wato kowa da abin da ya sauko kowa da abin da ya sauko Allah ya taimake mu Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau jama'a da muhtalifa wa futihati sama'u bit tafdidi wa futihati sama'u wa qura bit tasdidi wa futihati sama'u wa futihati sama'u sai a buɗe sama yi shi ke sai a sassa ta le abin nan le nuzulul mala'ika don saukan mala'iku saboda mala'iku yawa gare don haka za a fara bude sama wagga da muke gani sai mala'ikun ta su sauko su ma sai su yi taho sannan a buɗe ta biyu su ma su sauko sai su yi bayan mala'ikun sama ta farko haka dai ake ta budewa duk sama ɗaya har kai da sama ta bakwai don mala'iku su yi ko su dai wato sun isi taron kiyama yawa ko mala'iku kadai sun shi taron kiyama yawa to sai mala'ikun su sauko bayan an bude abin na sama fakana abuwa ba sai sama ta zama abuciya ko yi za ta abuwa ne ko ina an bubbuɗe ta wato yanzu kun ganta ko kowa guda ta ga sama yanzu ko kuma abin nan kowa ta shiga da ta hitowa su ɗaya abdare ta a nan da mai gidan mai bi sallallahu alaihi wa sallam yace ya yi sallama an ka an mai an ka jibril ya yi sallama an ka an mai an ka ce mai wane ne ka sallama ya ce ni na jibrilu aka ce towa a tare da kai ya ce manzon allah ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka mala'iku sun san da shi sai suka ce hala an aika mai ne wa kad ursila ilai hala an aika mai jibril ya ce i eh, an aika mai ai shi na na tawo da shi sannan aka buɗe to wannan kowace shiga kenan to wannan kofar da ita da ta fita su ɗaya an ga sama a halin da ake yanzu amma lokacin tashin ba za a bubbuɗe ta ba kana abuwa ba su zama ma abuciya ko hoto wasu yi rashin jibala ta yadda duwatsu zo a bubbuge su a daddake su su koma gari yi zuhe ba biha a kan yadda ita an makan an amakina daga ta. wuraren da abin nan duwatsu suke sai a narke duwatsu a maishe su gari a busar da su daga wurin fakanar saraba sai ta zama abin nan kura ai haba an ta zama kura a misalin ko misalin kura sai ya fata sai da a cikin saukin tayyarsa ko za abin nan duki ba daidai yake da da kura ba amma ranar kiyama za a daddake shi ya koma kamar kura yadda ta ga iska na kwashe kura haka iska zai kwashe kura abin nan wato duki in an kai ranar kiyama Allah ya kare Allah ya sa mai karshe mai kyau in na

wayanda Allah ya rubuta mata wato yan wuta tana nan mirsada tana nan madakata wato ai abin abin mirsada yan da jami makamin mirsada ai rasu da tana nan tana jira a wa ko wanda an ka aji dan jiran litagina wato tana jira litagina ga masu dagawa alkazi na kahirai wala ya tijawa zuna kahirai ba su ƙetare ta kun san Allah ya ce wa in yanku illa waridu saboda haka musulmi da tahirai kowa bai biyo bisa wata gada da aka ce nan to musulmi idan sun biyo sai abin na wani eh, zai yanki kuma harshen da zai koya zai kono shi haka amma bai kai gare ba ya wahala duk ko da ya kasa ya yanki ko ina to amma wanda a kayan da ya kawo tsakiya sai ya kuce kawai sai ya fada cikin ta saboda haka ba su ke gare da in san kawo da dagi na ma'aba makoma ce ga ga ga ga kahirai ayi marja marja Allah makoma gari su bai da kuluna za su shige su inda ya har kiyama mata. Allah ya kare mu labisina halin muqaddara ayi lawan da dukto an kaddara zaman su biya cikin ta labisina biya an kaddara musu zama cikin ta a hakaba wato shekaru da yawa ayi duburan wato shekaru la na hayatu la wa'anda ba ta da iyaka abin na jam'u hukubin da danna a wani hukub wato yan an ce hukuba an ce abin na na shekara a bayan a hukubi guda to ka zai ci zulubi na babba to ka ba ta wanki ruwa ba ta wanki ne dauɗa sai babba ce saboda haka za a kwashi tare a sa su cikin wuta ana kone su hukubu hukubu guda wato kun san yanzu in ana kira sai a ce ɗaya sai a ce biyu sai a ce uku to wajen wankin zunubin kayayi ba haka na aka ba sai an yi arba'in sai a ce daya. ba a koma shi a biyu sai an yi arba'in kuma a ce biyu da shi yasa da hukuma ake kiran azabar kayayi ba da ɗaya ɗaya aka kira ba shi ko hukuma shekara arba'in to abin da yasa malamai sun ce saboda dauka ta yi ce wayawanki gari ka shi yasa Allah ya sa cikin wuta wato labisi da biya a haƙaba za su zana cikin hukumi da yawa a ciki kuma duk tsawon zaman da sun kai ciki labisi ko na biya barka. daga cikin wuta la ya zuku na biya da ba su ɗanɗana wani sanyi cikin ta duk abin da an na sanyi ne, ni'ima da ke ba su ɗanɗana su kun san sanyi kashi biyu yake akwai sanyi wanda aka ce na zamhari shi zamhari da halaka mutum ya kai ko ko wanga sanyi namu misali lokacin hukumu da ya tsanani bai kai zamhari ba amma kun ga in ya tau lokacin ai ba ni'ima bane azaba in ya tau irin wannan lokaci ai azaba ce kamar da kun kuɗi to zama hariri ya kamo kamo wuta ka kuna haka nan ya ka kuna su da sanyi ne sanyi na na halaka mutane to ban da shi babu abin da 'yan wuta gari, amma duk wani abin sha a kawo musu ruwa mai sanyi sauran abubuwa duk abubuwan mai ruwa gani na shaye-shaye yanzu wayanda kuke so abubuwan zamani bai na halal wayanda kuke so kuna sha kuna jin daɗi duk akwai cikin aljanna kuma da kuka shan cikin jin daɗi dama ƙa'ida ne da abubuwan sha ƙa'ida ne in suna da sanyi sun yi daɗi da shi yasa cikin aljannan ma duk sai an sanya ya su sannan a kawo ma yan aljanna su sha da sanyi ya yi daɗi to amma yan wuta la zuku na biya barkan ba su da na sanyi ciki wato sanyi ko wani ne ba su ɗanɗana kuma aka ce ba su samun nauma ba su samun kwana cikin ta gaba dai wa yana la zuku na ba su ɗanɗana kwana wa bar da sharabi sanya wani abin sha duk wani abu da aka sha a ji sanyi to ba su ɗanɗana shi wa bar da rini da sanyin iska duk wani iska mai bugowa ya ba da sanyi ba za su ɗanɗane shi ba saboda kun ga babu sanyin fanka babu na waiwai kuma sannan babu ac babu wani abu mai kama da shi wanda yan wasu za su biya sun shanye ac su daga nan duniya sun shanye su daga nan duniya don kwaye-kwayen su sun shayin abin su daga nan duniya sai an ce lahira zaki ɗaya na za a ba su wanda shi ba su wani abu wa kullu barkin da wura a duk wani sanyi wanda aka huta la ya zuko na wuce tilka da haka ba su san ba su tantana shi cikin wa'annan shekaru shi Allah da cikin wuta wa amma jamariru amma sanyin nan da aka ce mu zamariru wa huwa barjin wannan sanyi na ya ta'azzauna biyu wanda yan wuta na ke zuwa da shi don ya yi wuta bala'i bala'i ko wannan bai umarni falahun falahun min hu min al'adabi suna da azaba gare shi wallahu alam bi wanda Allah bai sanya wa shi sai zama halili sanyi na amma gara bala'in wuta da bala'i to shi ka yan wuta na ji da cikin wuta amma dai sanyi da zafi ba wala sharaba kun ba su ɗan da wani abin shi ai ma sharabu ta marhuba duk abin da aka sha don jin daɗi to ba su samu saboda haka su suna cikin wanda aka ce ma a hausa da ya ba duk kwafi yara yashi kuma duniya don canye kayan ku na jin daɗi cikin rayuwar ku da duniya duk wani abin da aka sha a ji daɗi to wanda arabin kayarai an ba su abin sun shanye daga nan duniya in ka tsaya ka ɗan kwantar da hankalin ka bibi kayan sai ka ga yi yawan duwai ina ma daɗin da suka yi sai ba ku ganin ko zuwa yanzu kuke sawa yanzu lokacin zayin da sai da kayayyaki daga shi sai dan wajen wando ya azkabuwa ga kafaɗa ta ko mai kuɗi na wani daɗi na ya jiya wani daɗi na ya jiya saboda kun kai ba wani jin daɗi ba nan duniya kuma ya ce lahira babu wani jin daɗi illa amin sai dai ruwan zahi haima ma harara wato ruwa mai zayi zayi ta harara wanda aka zayi ya isa matuƙa da zayi kwarai wanda ta kuma da ruwan kurji da ta ruwan kurji su ne aka ba su su aka ba ɗan wuta shi yasa aka ce kuje ɗan wuta saboda shi kuje ɗan shi dan wuta na shi kuje duk dabbobin duniya in ba na jin daɗi duk za su mutu in an yi tashin kiyama duk za a ce musu kura ba duk kuma matuka duk dabbobin duniya sai dai irin su dawo ke haka da ragon habila su kaɗai ne waɗanda ba za a halaka su ba za a shigar da su aljanna to amma shi kuji ba za a halaka shi ba shi ma duka kudin duniya nan da ba a gani cikin wata za a sa su duk yan wuta ne amma ba ba za a yi cikin wuta ba da wuta za a ci za a mai sai a ci da wuta don su rika cizo suna da wani irin baki cikin wuta bakin na ya yi kusa ce to da shi suka cizon yan wuta sai suka cizi yan wuta sai su ya yi kuraje sai ruwa su ke to in aka tara ruwan suna za a kawo ma yan wuta in suna buƙatar ruwan sha sai a kawo musu ruwan kurjin kun ji aikin da kuke kai cikin wuta shi yasa ba a rasa da shi ba saboda ta yake illa hannuna sai ruwan zai wa kan saka da ruwan kulki duk da duk da da saka wa qur'a a hadid da saka ai ma yake da ruwan da ke zubowa nan sabi da anan da daga kulkin yan wuta ruwan da yake zuwa daga kulkin yan wuta bai nawa ya zuko na wuta yan wuta suna kallon shi Duk da dalika kuma an saka musu da wannan sakamako جزاء وفاقا wannan sakamako a yi musu wannan sakamako jaza'an ya dace domin Allah subhanahu wa ta'ala yana wa mutum sakamako min jinsi amali da jinsi aiki saboda haka su yi wa sun ka ma nan duniya su ko za a yi musu abin da sun ka cancanta dama kun san masu yake masu ce man ba ala ma sha a lakiya ma za su wanda ya aikata abin da ya ga dama ya ce ni abin da sun gada dama shi ne kai to shi ko zai gama da abin da bai banna mai saboda haka an zaka musu sakamako min jinsi a amali wanda a jinsi ayyukan su ta sakamako ba baka wanda ya baka da ayyukan ai muwafiqan da amali wanda yayi muwafiqa da ayyukan wala ba a zama mana kuri saboda haka babu wani zuri wanda ya tara girma mana kuri daga kafin wato kafin shi ne zunubi wanda ya tara kowane girma cikin zunuban da aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala babu zunubi babba kamar kafin to don haka da suka aikata kafirci to wala azaba a azaba min annari babu wata azaba babba da ta dara wuta don haka Allah ya ce to a kone mai su tun da dai sun yi abin da sun kai to a kone mai su kun ga sakamakon kafinci kenan Allah ya kare mu daga kafinci ya daidaita mu da hanya sai mu daidaiciya in na wanka mu la yarjuna su sun kasance ba su tsoro la ya kazo na hisaban ba su tsoron hisabi layin tarihi da ba ba san ba sai da ake tsayawa ba to da abin da aka yi ana ta magana za a yi hisabi za a tada mutane a saka a kowa da aiki nai to ba su jin tsoron wannan don ba su ma yadda akwai tashin tsayawa ba don wanda bai yadda akwai tashin tsayawa ba kun ga aka ba yadda da aikin da zai biyo in tsayawa ta tsaye ayyukan da za su biyo ba in tsayawa ta tsaye kun ga ba za su yadda da su ba saboda haka shi abin da ya kai su ga wannan

wajen abin da kare ta alƙur'ani da kare wa mun kiyaye shi da barna mun tsara shi rubuci kitaba rubuci ayi abin nan ku tiba ga lawar mahfuz a rubuta cikin lawar mahfuz lin jazi alai dan mai yake mabo aka wa min dalika takdibun bil qur'ani ya abin da muka rubuta are da da cewa alqur'ani tana ce abin da muka rubuta jama'a ku dinni wannan Allah yake wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da suka aikata mun ce da shi ke zaba a rubuce wannan ya nuna muhimmanci a rika rubuta duk abin da an san yana da muhimmanci a rubuta shi ko ya nuna san yana da muhimmanci abin da an ka rubuta tabbata ya kai amma abin da ba a rubuta man manci shi a kai ma ku ci ba karra wa ma lam yutabbar abin da aka rubuta zai tabbata wanda ba a rubuta ba zai gudu sai ka lalabo shi wata rana ba ka shi ba shi ya sa kuke gani yanzu ga makarantun ne na ana sauri da ana haɗa ƙwa'ani amma wata makaranta ne ka ji an ƙari ne wani ya hamsin sun sauke duk sun haɗa amma in ka tobe da alama ne, sai ka rasa alama guda ko guda ba e ba rubuce aka yi ba faɗa musu da ya kai ba a rubuta musu a ce ya rushe rubuta har da duk in ba a rubuta ka ba duk aikin banza ka ana dai a ci kuɗi kawai wani lokacin musabaka ya yi a haɗa mai wasu surori a idan na riki da daddare kullum na yadda kwana a ce biyar da dawo makaranta da kwana tun da musabaka za a yi a yi kai kullum kullum ya hanka sai ya faɗi tun da ba a kwana biyu ba ya an ce sai ya faɗi bayan an kwana biyu shi ke na yawa saboda haka azaba ba mu muku komai sai azaba wato ranar kiyama mu'mine Allah mai musu ihsani amma kafirai wato suka aikata ɗaya aka saka musu da shi sai a ce musu ku dandane sakamakon ayyukan wallan na ji illa azaba babu abin da za mu kara muku in ba azaba ba ko ka azabi ko sama azaba ya Allah ka kare muka kiyaye innal

suna da mafaza mafaza wuri na wanda duk wanda ya kai can to ya ce ya ma azaba Allah saboda haka makanan makana fawzi wurin da ake samun babban rabo da janna cikin aljanna ya tabbata ga mutum na Allah ya sa su cikin su hadaya ta gonaki na na aljanna wa ana ba da inabobi adaba ala adannan mafaza wato abinda ake ni da mafaza hadaya ta wa'ana waka wa'iba da 'yan mata manya-manya haka kuma cikin wannan abin da aljanna ta su ai jawari wato 'yan mata abin nan ta ba abin nan ta dai hunna wato abin nan nonon su ya girma a jamo abin nan kayan a taraba kuma tsarar juna wato aljanna da miji da mata a taraba don abin nan tsarar juna su bai girme mata ba ba ta girme mai ba saboda haka babu kwanciya ba kamar nan duniya ba kana babba ta aure ya sai ta toke ke maka kwanciya kuma iya abin da ka sani kenan ta ke ma kwanciya sai ka yi ta a ita ba ka hankali ana cewa ka gani ka ki gani ka jiya ka kigi in ji da tijawa kai gwana ba ni ka gani kan magana ana ta yi ma magana dole tarbiyya an ka kawo maka dole sai ka yi tarbiyyarsu saboda ba shekarun ku guda ba amma ranar lahira shekaru guda da mijin da matar a taraba duk abin da shekarunsu iri ɗaya ne saboda zaman su iri ɗaya hankali ne da ita duk guda na in ma kwanciyar da duk ta sai su ta kwanciyar ba mai ganin ai mai walakanci to kun ga aljanna kenan Allah ya sa mu cikin aljanna wato ala sinin wahidin bisa ga tsarin shekaru guda jama'u sirgin da kasar sa'i wata sunan ra'ayi sirri wato ita aljanna haka nan take ba kuma ce ba kun san mun karanta da kowa game da ni'imomin aljanna cikin aljanna nan duniya wahala da ke ta daure kawai ta yi azumin ramadana da kyau kuma abubuwan wasa cikin ramadana da rana da dare karbi da su abubuwan banna duk wanda ta san banna na da rana da dare karbi da su kuma kai ci addu'a cikin ramadana in ramadana ya wuce Allah ya taimake ka wanda ya shirya ka cikin Ramadana ya taimake ka ya shirya ka ko Ramadana ya wuce abubuwan da kake na kokarin ibada da Ramadana ka roƙai ya taimake ka ko Ramadana ya wuce ka ci gaba da yin abubuwan nan na alheri da kake saboda wata Ramadana ana ansa addu'a ciki mai kwarai amma aljanna cikin aljanna ya hamu ya kai aljanna har da hadari a kai a so bakin gidanka gidanka ya kai gida ya kai neman duniya sau goma in ka ya ɗan ƙarami wani gida mai ya kai duniya so duniya shi kai to sai a yi hadari duk a cikin gidan nan da hadari ruwa ga ayi sai a tawo a aiko ne tambayi ruwan mai kafa son a yi in ka ce ruwan 'yan mata na su sai za a yi nan duk gidan nan sai ya cika da 'yan mata su ɗaya na aka tabo har mai ruwaya hadisi ya ce ya rance da Allah shi Allah ya kai shi aljanna ya rance da Allah in hada da mai ya jika mu duk ya ciki mai ruwayan mata to kun gani aljanna nan? ita dai abin da ita ka daure nan duniya amma da ka daure ko ne akwai cikin aljanna kayan daɗi ko wani iri da cikin aljanna abin nan zakara za ka gani waya ne ya girma waya rabani zakara ko abin da umar ya ce ya rasulallah amma dai akwai ni'ima ga zakajin ba, sai annabi ya ce gaskiya ne amma kin su ya yi su ni'ima kai kana cikin masu kin su ya bai la'ira annabi ya tabbatar mai zai ce wa'annan kajin masu ya kamar na rasu kun babban abin sha'awa mala kajin nan da yi kan suka shaya ko wacce kaza bai tsarta duk zakar da ka gani da yi idan ka ji kana sha'awar naman kaji wanda an ka dafa kawai sai ka shiga sunan kowane ne suna haifo ma kowa da ba kowane sai ya zo ɗaya sai ka ga ya dafa ga yi ta nan yanki inda ka tafi ga yi ta nan ka yanki inda ka tafi in ma da wani ka tafi sai ya kawo gari ka sai ɗaya da in soyayya ka tafi sai ya kawo gari ka sai ɗaya soyi irin su yadda ta ka wadda ka tafi nan duniya sai ya soyi dai kuma da yi ta ɗaya ba a ce a yankan maka saboda in aka yankan ma ba jin daɗi na ba a wajen larabawa a yanko a kawo ba ka yanka da kanka ya fi daɗi ka ɗiba da kanka inda ka tafi to wannan aljanna da aka irin waɗanda abubuwan jin daɗi tsada gare su shi na annabi kan yi ala inna silatun lahi galiyatu ala inna silatun lahi yaljanna ku saurara kayan allah na zuwa tsada gare su Ka saurara kaya ne na sai zuwa ita ce aljanna a gari ku bai sai zuwa da arha matasa matasa aljanna allah ta gari ta bai sai zuwa da saboda haka ku yi azumi da kyau ku yi azumi da kyau in kuna azumi kalle-kalle nan da kuke ga waya ku bari in ka san ba ka iya bari ne ga waya ka goge shi azumi ya yi ya yi ku goge abubuwan hiyar nan na tatsuniya wayanda ka san suna nakasa maka azumi bari saurari in ka san ba ka yi bayan sauraron su goge su kamar da wayar ka yi babu komai ciki duk taimakon kankana za ka yi ba ka dai samu ka yi azumi da mai kyau idan Allah ya taimake ka yi azumi da mai kyau ka rage yawan hira ka samu ta zuwa ta kare ko ba ga azumi ba kace subhanallah lada goma aka baka amma yanzu ga azumi idan abin nan ta yi azumi da ibada da aka cikin azumi allah ya ce shi dai ya san ladarsa sauran ibada an san wanda aka yi ibada lada goma an san wanda aka yi ibada lada ɗari bakwai amma su azumi ba a san ta ba yace shi dai ya san ta ta yi ɗari bakwai idan ka ce su da hannun da yanzu ladar da za a baka ta yi ɗari bakwai to in allah ya ce muke ka ka rage duk wasu kalle-kalle ka rage yawan jira, ka samu tulba ka koma gini in mutane na jira su koma gini kun gani sahabban annabi na zuwa wani sai ya kiri wani ya ce wani wo mu kara imani sahabi ya kiri sahabi ya ce wani wo mu ƙara imani sai su yi zaune su yi ta subhanallahi da hannu su ɗauki ɗan lokaci sa'ata a wani ɗan lokaci na zamani suna yi sannan sai su yi ban kwana da sun ƙara imani sun wuce to ko kai kai zaune kana yi ne ƙarin imani ne kai zaune kana yi wani ba ka tafai da yake ƙarin imani ba kai ma gare ka ƙarin imani ko ba ga azumi ba kace subhanan layi so ɗari albani ya sa hadisi za a baka lada dubu biyu kuma ya sa hadisin da yake za a baka lada dubu ɗaya to lada dubu biyu cikin ai eh, eh, in dai sana'a kata cikin minti dai kana ɗari biyu kun ta sana'a ka cikin minti daya tana ɗari biyu to idan minti daya ka samu lada dubu hudu ciki mai idan an samu minti goma jama'a ai lada dubu ashirin ke to dan shekan kake da kake cin suka yi kaka zunubin da kake yin su ba za ka yi zunubin da kake yin su ba sai ka ga abubuwan kana haiba sana'ar ka tana ja in dan makaranta kake sai ka ga duk karatun da an kai kama ya malamin ganewa wannan ma malamin da ya rubuta kama yi shi gane kana gamawa ba ka ko gama bautar ƙasa ba sai ka ji an ce ba ka wata kafin ba aiki da ko ina ka sa ka sai ka ga hanya ta buɗe ko ina ka sa ka sai ka ga hanya ta buɗe to abin da ya kamata kenan matasa Allah ya ke mu da mu da ku Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu yake abin nan wa ka asan da haka da kuma abin nan korayi wayanda an ka cika da giyar lahira bayi abin nan kamar mali'atun wato giya wadda an ka cika ga mahallina wato mahallina ba gidanta wa biya alkitab wa an anharun min khamr cikin suratu muhammad yake wa anharun min khamr lazzatin bishari da korama koramu na giya masu daɗin sha masu sha cikin aljanna akwai korama ta giya na gaya muku dalilin da ya sa ƙwar'ani ta ta magana giya cikin ƙur'ani larabawa sun ƙwari sun saba da shan giya in an ka ce babu giya wani ko musulunta bai ah, wani ya kawo ya musulunta sai da ya kawo garin makka zai shiga gari ya yi tafiya wajen wata uku yana tafiya daga ƙauyen sai da ya zo gari zai shiga gari sai ya gama da wani tsohon aboki ne mutumin makka sai yake ina ba kana yace zan na inda muhammadu in musulunta Yake yanzu yake yi, eh. yace wallahi ku ta gama yawo yace dan ya yace dan bai bari a shagiya addini ya yanka riya ba a shagiya sai yace to bari in koma sai bari in nan ƙara sha takwas malam bai kai bari bai mutu shi kenan saboda giya ya mutu kare giya ta kai ma larabawa haka da mawaka gare su wa'anda ba su da aiki banda yi magiyawa to shi yasa da Allah ya san ta shiga ransu kware kware da gaske to shi yasa yana yi yana ba su labari cikin aljanna ba akwai ta akwai giya cikin aljanna ku kwantar da hankalin ku bauta mai da kyau wannan giya da kuka gani ko dadi ba su da giya aljanna ita adda dadi to wannan yana cikin abin da ka jawo hankalin su kun ga in muna da muna za a yi wa'azi nan wurin mu qur'ani zai sauka sai cikin aljanna akwai tulun gero akwai kunun kullu akwai kuma kunun abin nan kunun gumba su zai fara mana don zuwa mun ka saba da mutum nawa na ka shan giya arewa mutum nawa wayan da ka shan giya arewa ba su da yawa Allah ya taimaki arewa Allah ya taimaki arewa Allah ya tsara nisan ta arewa da giya da kwayoyin shaye-shaye Allah ya tsara nisan ta arewa da la ya sama wani la ya sama wani shiga aljanna la yasma'una fiha ba su cikin aljanna inda shirbul khamri kun san nan duniya in ana shan giya sai a yi ta samun mahaukata wani ya sha ya haukaci ya ɗauki kwalba ya buga ma wani shi ma ya dauki kwalba ya buga mai ai ta buge buge har akai ga daukar tebura da kujeri ana ta buge buge da su to amma aljanna giya aljanna ba haka na aka shan ta ba la yasma'una fiha lagawa ba su jin wani surutu wanda bai da fa'ida yi inda shirbil khamri wajen shan giya wa gaira da waninta mina hawali da waninta na halayen da yan aljanna suke ba su jin lagawa magana ta lagawa ko wace yi ba da lamina kawai duk wata batattun magana ba su jinta wala kizzaba ba su jin mai kadaitawa kuma duk da A yi ta takdir ba su jin mai kadaitawa min wahidin ligairi ba su jin wani ya ce wani karya shi kai kusan jiya duniya kusan da hankali ta kai shi yasa idan mutum ya shata wani lokaci ya kan ɓaci ma wanda ya ga dama ba ma giya babba ba kuna jin yara matasa in suna son su yi cin mutunci sai ce ba ni karin saba sigari wurin ne in wartsaki wai a bashi karin sigari ya wartsaki san da ya sha ya haukace ya fi shi cin mutunci wai ya wartsaki hankali ya haife yanzu bai jin kunya tun da hankali aka jin kunya to kun ga ita ma da aka rama giya kun ji wai a bashewar ciki to haka nan daga balle babban giya wadda da ya sha hauka cewa gaba ɗaya na yake sai in dai abin nan lokacin aikin da ya kare abin da a cikin jiki ne ta ya ba aiki sannan da hankali ne ya dawo amma sai da sha ta bai sai inda yake ba yana faɗin maganganu yana ɓace abin da bai kamata ya ɓata ba ya walakanta uwa ya walakanta uba ya walakanta mata ya walakanta makwabci ne in dai mutum ya sha giya kowa yana wa walakanci sai dai in za ka kai ya bada hakuri daga baya to amma giya aljanna ita ba ka jin lagawar cikinta wala ta ba ka jin karitawa cikin takadibun min wahidin da gaini ba ka bin wani ya kare ta wani duka labi ma ya kawo fi duniya sabanin abin da ta aukuwa nan duniya inda shirgin kamun wajen shangiya wa bi qira'atin bit takdibi wato abin nan ba ka jin kizaba ba ka jin abin na karyatawa wato a warshi ita abda takdibi amma qira'a hafs ita abda tasdibi wato kizaba jaza'an min rabbika sakamako daga Allah ubangijinka wato sakamako na aka yi musu na aikin da suka aikata ai jazahumullahu bidhalika Allah ya saka musu da wannan jaza'an sakamako mata wannan sakamako wato badalin min jaza'a wato kyauta ce wato ada'an badalin jaza'a wato sakamako ne aka ba su hisaban na abin na da lissafin aikin su ai kafiran mai yawa an saka musu da sakamako mai yawa ne abin nan min qaulihim hadani fa ne ana cewa musu a hadani fa hasabani in an ka ce a ba hadani ne abin da an ma'anarsa wato ya bani ai a kasar alayya ya bani ya bani ya bani da yawa hatta kuntu hasabani hannunci hasbi hasbi ya ishe ni bari haka to Allah subhanahu ta'ala. shi ka ba kowa Allah shi a yanzu ku manya ya sha abu gairi ta saboda haka kowane mutum Allah ka ba shi kai shi bayar da wanda adda tsiya da yawa da wanda bai da daya da yawa da mai mata da yawa da wanda bai da mata da yawa da wanda adda lalurori daban-daban duka Allah ka ba kowa duka Allah shi ka cewa babu wanda ka cewa Allah ne ka ba shi. saboda haka eh, idan mutum ya kyautata imani ba zai ji tsoron lalura lalurori na iyali da lalurori na yau da gobe ba zai ji tsoron wani abu domin Allah shi ka bayarwa wallahu ya manyan man yasha'u bi da hisabi Allah yana arzika wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba Allah ta Allah da suna sunayen ka so sai mana ka arzika mu alheri ta kare mu daga sharri rabbis samawati rabbus samawati samawati wato Allah ubangijin sama bakwai wal ardi da kasa bil jarri raddi samawati amma wa bari abin rabbi fi ya rabbi wato ana cewa kuma rabbu samawati samawar shi a ce rabbu samawati wal ardi Allah ubangijin sama bakwai da kasa wa ma bainahuma da wanda a tsakanin abinda a tsakanin sama da kasa ar-rahman wato Allah rahman kazalik wa bari abin nan bi rafihi wato A rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman kuma da wace kira'a ar-rahmani kamar dai wanda an ka karanta amma a jarin rabbi wato wa qira'a bi rabbi ma a jarin rabbi rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu abin da la yamliku na da akharku halittun Allah ba su iya mallaka minhu ta'ala daga shi Allah ba su iya mallaka kadaban ranar kiyama rana ce mai ban tsoro rana ce mai ban tsoro saboda tsoronta su halittun Allah da ba da layin da suna mini da ba ba su iya mallaka yi ma Allah magana ba ai la ya kadiru ahadun an yi ba. babu wani guda da ka iya samun iko shi magana da Allah kawo min tsoro daga Allah ko mutum bai tsoron Allah nan duniya shi na yin abin da ya ga dama yana cewa komi aka yi to in ya ce lahira ya abubuwa da suke ya babu wurin gudu babu inda zai shi kawa ya koyi kuma ya kayan da an ka kawo na ni'ima da wanda an sabanin to zai ji tsoro ba zai iya ma Allah magana ba yau ma ya kuma ruhu يوم يقوم la yamlikuna wato radda ba su ne mallakan magana ga Allah yau mai kuma ruhu rana ce wadda mala'ika ruhu mala'ika da zai tashi tsaye ai jibrilu awo abin nan jundullahi ko kuma na nan rundunonin Allah gabare na mala'iku za su wani mala'ika mala'ikatu da mala'iku saffa su sahu alu saffa ai mustaqina wato sun yi abin da sahu la yatakallamuna al-khalqu halittun Allah gabare saboda tsoro kowa da kowa ya haɗu babu mai magana rana kowa da kowa ya haɗu la ya ta kallamu ba su yin magana kowa al'amari ne ya isa kowa jiran ya kai yaji ina za a kere shi dama za a kere ko ko hauni za a kere shi mutane kowa cikin ya gida illa man azina lahu rahmanu likala sai dai wanda rahmanu ya ba izini shi magana sai ya Allah ya ce ina wani kan gidan wani tashi ka yi magana a kan abu kaza sannan mutum ya ka iya tashi har da annabawa har annabawa ranar nan ba mai iya yin magana kowa cikin tsoro yake shi ya ai kun ga lokacin da ƙarshen suratul ma'ida da Allah ya wa annabi Isa tambayoyi guda goma sha takwas jiki ne na makarkata a wazu ne na makarkata bai yi magana ba amma da Allah ya nemi shi magana kun ga yayi ya kuma an salaban ganin nan tambayoyin nan guda goma sha takwas da Allah ya yi bayan ya ba da ansa sai Allah ya ce haza yau mu yanzu a sadiki na sirikuhu wannan rana ita ce ranar da gaskiya masu gaskiya ka wani saboda annabi isa duk abin da aka zarge shi da shi da taimakon Allah ya wanke kai ne ba gaskiya na ba shi bai taba ba da dama a bauta mai ba a bar Allah a bauta masa bai taba ba da wannan dama ba kuma Allah ya tambaya kuma kare kai ne saboda ka Allah ya ji daɗin abin da annabi Isa ya amma jiki ne na makarkata wanda mun ka karanta da sunan cikin tafsirin da abin na a wajunai tana makarkata a tana makarkata saboda jin tsoro to in annabawa na jin tsoron yin magana da Allah ranar kiyama kuma shi yake yake yake wani da shi kai magana akan abu kaza amma suna jin tsoro wa kuka da san ba zai ji tsoro ba su suna da kariyawa annabawa Allah suna da kariya kamar zababbin 'yan siyasa na a Najeriya wasan zababbin 'yan siyasa ga dokar Najeriya suna da kariya ko to haka nan annabawan Allah da dokokin Allah a wajen Allah suna da kariya domin Allah dukkan su sai ya sace ya ta zaɓa mutum ya zama annabi kuma duk wanda Allah ya zaɓa annabi Allah ya kare shi wallahu ya aku muka min Allah saboda haka yana da kariya daga sharrin mutane kuma yana da kariya daga sharrin aljani ke ɗan ke yana da kariya daga sharrin waɗanda duka Allah ya kare su ya ba su tsaro ba za su karkace su ba gaskiya ba amma duk da haka ranar kiyama cikin tsoro suke da yargita to su ke nan da bale mu la ya ta kallamu wato ko magana ba su dukkan su ba mai magana illa man azina lahu rahman shi wanda rahman ya ba izini dai kala daga magana wa qala qawlan sawaba kuma in je magana wanda aka ba izini zai yi magana madaidaiciya mina mu'minina cikin mu'mini da koma mu'minan da Allah ta ba izini su yi magana wani mala'ika da mala'iku ka an yi shugabu da manarta da kamar su yi ceto ga wanda ya ga dama kun gani akwai hadisai da sun ka tabbatar annabawa suna ceto manzanni suna ceto annabawa suna ceto mala'iku suna ceto bayan allah salihai suna ceto ranar kiyama to ceton ma ba mai magana ya ce ina neman ceto a bani ceton wani sai Allah ya ne ka ce wani wani ka ansa sannan ce ta tashi kai ceto sannan kai idan bai maka magana ba ba za ka tashi kai magana ba Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani da ilimi wani hadisi ya ce idan aka yi binciken malami an ka kare aka ce ya shiga aljanna ya bi hanya zai shiga aljanna sai Allah ya ce a dakatar da shi malam kai dai za ka wuce baka da kowa da zaka na da kowa kai ke to malam tuna kai ke to sai ya tuna ya ce wani sai nan da na a shiga wuta a doko shi wani a kai a kai a doko shi wani kamar a jima ya tara taro da yawa baya ganin sa su ke nan ke eh sai ya shiga gaba su sai aljanna amma ba shi ka fitar ceton ba Allah ka ce mai shi ba a tashi ya kai yi magana ya ce assalamu alaikum Allah ina da magana ba haka na aka matsalar kiyama matsalar kiyama ta wuce Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai karshe mai kyawa to abin nan zalika al-yawm al-haq zalika al-yawm al-haq tabbace babu shakka zai tabbata wa huwa yawmul qiyamah shine ranar kiyama jama'a ko mun sha duk wanda ya ga dama ittakhadha ma'aban ila rabbi ya rike makoma zuwa ga ubangiji kowa ya ga dama an ba kowa ɗanki ne ke wanda ya ga dama ya rike makoma zuwa ga ubangiji ne ya gyara halaye ne wanda ya yi kokari ga azumi ya bar wasu abubuwa to ya yi kokari ya ci gaba da gyara halaye ne ko azumi ya wuce sai ya koma ga wannan abubuwa mara kyau don amfanin kai in ka bar abin nan banna ka dawo ga Allah ganin damar ka don kai na za ka umarni kanka ba Allah ne za ka umarni saboda ka da dama ya kuma abin nan makoma zuwa ga ubangiji yi marja yi raja yi Allah ya dawo zuwa ga Allah da da'ati da da ya salima mana azabu biyu don ya tsira daga azaba ranar kiyama inna ku mu dai mu yi muku wa'azi game da azaba mun tsoratar da ku game da azaba wanda aka so don ku ba ganin yin kiyama a wannan sai wa kullu atin qaribun duk abin da an kace zai zo to kusa yake Hala akalli ya ishe ku misali kun gani ku ga zaben da an kai shekarun da sun kauce shekara ba sun da kariya yanzu wani shi da ba ko majalisa sai lahira ya yi shekara ta wuri ya kare ko ba a zaɓe shi ba ne kudi ba har shekara hudu dukkan kayi to waɗanda ma da an ka koma zaɓe yanzu kwana biyu sai ka ga kayi duk abin da an ka ce zai yi to kusa yi in dai an sa to kusa yi saboda ku ba ganin nisan ranar kiyama ranar kiyama kusa take ku ba ganin ta nesa tun da dai an ka ce tana zuwa duk an ka kwana an ka tashi ba an rage kwana guda sai kwanakin ta ba ta a kai kwana na ƙarshe da ta shi ke nan wasa ke ce ta bayyana saboda haka mu muna muku gargadi ga azaban ƙariba azaba wadda an makusanciya ai azaba mulki kiyama azaba ranar kiyama al'ati wanda zai zo kullu ƙari qaribun duk abin da an ce zai zo ko Yau ma jarbu da azabi da baki wato ran da azabar za ta zo mai yanzuru maro, ranar da mutum zai yi kallo kullum mur'in kowane mutum zai kalli ma mai ya dafa abinda hannuwa ne ta gabatar min khairin wa sharri na alheri da sharri kowane mutum a kawo mai ya ga abubuwa nan bai san kasu ba na barna tari tari duk a ce shi yayi kuma gaskiya na ba ƙarya an koyi ba shi yayi alheri shi ko wani ya kalli kayan alheri ga sunan bai san kasu ba a ce duk shi yayi su kuma gaskiya na shi yayi alheri domin ranar kiyama babu wani wanda aiki ne ka umarninka in ba waɗanda suna su tabbatar ba ta mata ibnu adam in da amadu hudun min salatin sadaqatil jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw da salihin yad'u lahu sadaqatil jariya abinda aka sadaka jariya wato gyara godabi sadaqatil jariya na jawo mutane ruwa sadakatin jariya ka gina makaranta da masallaci da itace da duk dai wani abin da za a daɗe ana amfani da shi mutane na amfani da wannan abu. to ko da ka mutu za a rika kai maka lada in dai ana amfani da wannan da karatu wanda ka karantar da mutane to ɗaliban da ka karantar da su da ɗaliban da sun ka karanta in dai ba su ƙari ba lada ba ta ƙari zo maka sannan da ɗa na ƙwarewar da ka bari ya da'u laka yana yi maka addu'a da na kware wanda ka bari ko san ko da an kana sai zan na kware sai ka kai shi makaranta ku sa biyan ku makaranta albani ya sa wani hadisi wanda wasu mutane sun ka mutu suka tashi sai aka sun ka ga da zunubi sun ka mutu da yawa ko da an ka tashi sai sun ka ga ba su ga zunubi ko ɗa guda ba sai sun ka galada kai-kai kamar girman duwa sun ka ce ya Allah wanda ina abu da ina ta ko an ka ce wani da da kaburu duniya ya maka isi gabari shi na ka ce maka isi gabari har ya ce yanzu zunubi yanzu a galada ka kun gani da ya na ke nan to waɗanda su ka unhwanin ka amma in ba haka nan ba kowa abin da ya gabata shi zai yi duk wanda bai yi ayyuka irin waɗanda waɗanda ko mutum ya mutu ana kai ne ladarsu ba akwai hadisi mai duk da hadisi na da matsala wanda ya ambaci tasbihi haka subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wajen fassarar wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairul amala to wajen fassarar nan sun sukan kawo waɗanda hadisai idan Allah ya yi ka yawan zikirin Allah kana yawan tasbihi to tasbihi ba ke a tasalihatina in kana yawan yi ne ko ka mutu ko nawa nawa ta kai dubu dubu na kai kullum sai an kai maka ladar shi ba ke a tasalihatina to ko ka mutu ana kai maka waɗannan abubuwa sai ka tashi ranar kiyama in Allah ya taimake ka misali kana dubu goma na tasbihi kullum to kaga za a kai maka ladar tasbihi dubu goma kullum kullum kullum kullum kaga ranar kiyama babu da za a yi ka samu cewa ranar kiyama don ba koya a ce kiyama ya ce kada zurgi da guda ko ba shi mutane ka biya ka kullum a kai maka tasbihi lada tasbihi dubu goma a kai maka wannan lada babu shakka ko ba shi aka biya ka kana da abin biya kuma ka shiga harkar to waɗannan ayyuka ba ki ya da sala da su kaɗai ne in ba su kowa aikin da ya aikata zai kai wa eh, ya kulu da kaji da zahiri ko sai ya ce abin na ya laita ne wato kawo abin nan harfu tambiya harfin tunatarwa ya laita ne kuntu ba kai ce ni da dai a ce na zama turba saboda ya tabbatar da bai shiga aljanna kuma ya ga zunubin da ya gani bai ga ladan kuɗa da guda gihe ne ba kuma ya ga duk wanda aka zunubi wuta yi. sai ya ce ya laita ni kuntu turaba kai shi da a ce na zama turba ya ni ba za wa azabu da a ce na zama turba ba za a yi na azaba ba ya kula zalika kayi na faɗin wannan inda ma ya kula Allah ta'ala bahai lokacin da Allah ka ce madabbobin ni'ima inda ba da yake sati bayan an yi kitabi min ba ba da ga ta da sashin wagga akwai ta ce wagga ta tune ne sai a ce to ina da ke tatu ne ke ta wanga a shaida ta ga ta ne ke ba kina nan masar da ta tune ne sai da na kwaɗi ce to ta so sai a ce ta yi tsaye ne ta sai ta faɗi sai ta jaba ta kamare ta sai ta faɗi bayan an gama su ne tabin suke bayan an gama sai a ce musu kuni turaba duk ku zama turka tota. to lokacin da aka ce su zama turka tota, to lokacin kayan zai ce kai ki dole shi ma da a ce ya zama turka tota. dan ya gane aljanna kan zai shiganta to shi na yaka son ya zama to daka ka mai azaba wa amal jinnu amma aljannu kam qala umar bin abdul aziz wa mujahid da umar da abdul aziz da mallam mujahid wa kai roma da wasu malaman yan kadan wa'anda ba su ba sun ce mu'minu aljanna qawlan eh, mu'minu aljannu mu'mina aljannu hawla aljanna giya aljanna aka sasu ba a cikin ta walaitu biya ba su shiga cikin ta wannan abin da suka faɗa ke su wayannan masu wakala abu zinadi abu zinadi ya ce yahudu na turaba da za a mace su to amma wannan duka ra'ayin jama'a yan kaɗan nan idan an samu tun aljanna don ya yi imani ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji an sa shi aljanna to me zai hana a sa aljani aljanna shi ma an ci shi wanga aiki kuma ya yi saboda haka wallazi alayhi aka tsaro, abinda mai yawan malaman musulunci sun kace a kai annahum mukallabu su ma aljannu an dora musu takalifin ibada wadda an ka dora wa mutane saboda haka musabu na duk waɗanda sun kai aikin kwarai ana saka musu da aljanna don haka duk aljanin da ya aikin kwarai aljani da aljanna wa mu'aqabu na kuma an yi musu azaba kamar mu'minai wanda yake duk muminin da ya aikin da ba na kwarai ba za a yi mai azaba aiki ne to haka na su ma aljanna amma da muminai na mutane da mumina aljannu bi ya aljanna wal mu'min kudu aljanna mu'mini aljani zai shiga aljanna mu'minin mutum zai shiga aljanna wal kafir yadkhulu an-nar mu'mini abin da kayan aljani zai shiga wuta kayan mutum zai shiga abin nan wuta kaba ne Adama? su ma aljannu haka wallahu a'lam wannan shine karshen abin da wannan sura suratul nabai da karshen wannan sura Allah da kuma ɗaukakarta da mutuncinta da darajar ta wurinka Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zulufanmu kuma ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ilimi duk wani abin da bamu sani ba Allah ka sanar da ka ƙara mana imani da ilimi ka anshi mu ka ƙara mana lahiya ka warkar da mu ka shirya mana mu ka sa musu albarka ka shirya mana matan mu ka sa musu albarka ka shirya mana zuriyar mu ila wani kiyama ka sa musu albarka da darajar wannan sura Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya duk ya cancin da ke cikin Najeriya Allah ka gwada mana karshen su Allah ka gusar da su laihin da muka yi maka mun tuba Allah ka yahe mana laihin da muka yi ma mun tuba Allah ka yahe mana Allah ka zaunar da mu lahiya kuma ka buɗa mana kohohi na alheri ka daɗe mana kohohi na sharri matasanmu ko ka shirya su ka sa musu albarka ka sa wayan su ce wa abin ka sa mu ƙarshe mai kyau kuma ka ba mu ikon kwana ƙarshen wannan sura aka kawai ya kai kare da amana abin da aka yi da kare na amana waɗanda da kun kai amana da su suna cikin gidajen ku kuna ba su haya da shagunan ku kuna zaune lafiya da su aka yi na amana wanda ya kashe guda cikin su da gangan ya yi mara a natin zanna ba ya shaka kamshin aljanna ba ya shiga aljanna ba ko kamshin da bai ji ranar lahira haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dan tattalin tunanin ko musulunci bai tabbata da shi saboda haka annabi ya ce ko karshen aljanna da dukiya Allah ya sa ni Allah ya tsamara ne da kuma ya amma kuma akwai wanda ya zama kamar kawai kuma yi ko ba ko ko mutum dubu sun ka yi tarayya sun ka kashe mutum guda da shari'a sun za a kashe sai an kama dogon su kuma da wanda ya buga da wanda ya ce a buga da wanda ya tsaye don a gane a ga ko shi ya yarda bai yi magana ba amma dai don a gane ko shi ya yarda ya yi tsaye wurin duk kashe su za a yi an kama da shari'a saboda haka ba a kashe mutum da ya yi masa da shi ba a kashe ya girman mutum ya yi ganin abin da suka mutuncin mutum ya yi duwa da suka mutum ba a tsaya mutum ba a tsaya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye har ga Qur'an sai ana kasar da lafiya masallaci eh ana yin sallar nafila a masallaci ne da yan kana ne kamar yanzu lalura ta kama shi ya ce can wajen wani aiki yana so ya nafila sai ya haɗu amma yan kana ne ranar sallar shi na to idan cikin masallaci cikin gari na idan cikin gari na za a za a yi sallar shi ne kamar wanda ya ce manyan birane duka kuna gani cikin gari aka abin aka yi to cikin gari na ya halitta ne ya sai shi na bina raka a dukkan ya ce mace kamar da aka so wani masallaci to can ma ya halitta amma in daji masallaci ne da ne ba cikin gari ba to in aka ce zaune ɗaya aka yi ta kabarori da addu'a a yi ta da asuwa ba a yi sallar lafiya san ban da wannan raka a dukkan su da ya aka yi. Allah ya kamala mutum da ba ka yi ya ce ya yi wanda abinci hadisi ya tabbatar da sadaka da sadakoki da yayi wanga ya yi dan karatun qur'ani da yana da san da sun ka zo mun karanta da su maliki ya ce da su inganta ba sai mun kai karatun ga cikin da muslim maliki maliki ya ce da su inganta ba sai samarin malamai wanda ya ce ana yi wanda ya ce ba a yi ko da dai mutum zai yi abin da annabi ya faɗa wanda duk mutane ke suka ba shi gare da uwaye ne da sun ka mutu da yayi yanzu kake cewa kai yi wa'anda a cikin gari dai duka shi hukunci ya yi ya gabata wa'anda a cikin gari suna ba a yi nabila za mu zula cikin gari duk inda an so za a yi nabila ta a cikin gari na cikin gari amma wanda a daji ba a yi ba dai ba a yi. ai an sa bai ja da gaja ta fa dai sai cikin gaji na ana yi an daji na kuma ba shi ke Allah ya kama da ni Assalamu alaikum ya rabu ko ake yanka ko ko ta ake yi ko ni da ke ko to da na ke da ta da ko ta ya Allah ko ta ya ko ta na ke da wannan salatu cewa ina yin sallah ranar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya nada masallacin Makka abin da ya umarce shi ya ce manzo Allah ya umarce ni ce ni a salatu wal qur'an abin da manzo Allah ya umarce ni ke wayanda ka yin salatu karshe su ko su ba karshe na suka yi saboda ganin saboda cewa ta annabi bai na kulla a ranar da salatu tsakanin kowane kiran sallah biyu a ko sallah sai sun ka ce to ya ke ya kama kiran sallah wannan kira da suka yi sai su yi eh, a salatu da rai tun da sun ka ya kama kiran sallah ita a yi wanda a kiran farko wanda an naka shi abin da su suka cewa ke ai wani daga cikin kunan ya tafi makka ya yi jayayya da wasu mutane wasu malamai wani daga cikin kunan ya yi jayayya da zuciya sai sun ba shi hadisi daya wanda ya ce haka to ai hujjar da sun ka kawo cewa sun kai bai na kulle a zane da salatu sun ta ke kama a kiran sallar to yi ta aka kace kiran sallar gada an yi shi an na farko ita ko a kiran sallar ka kashi ta abin da suka amma dai in dai kiran sallah na ba a yi in dai kiran sallah na ba a kama ba to ladanin annabi wanda annabi ya nada wato wanda yake tafiya yana waiki yana danna kunni ne yana kiran sallah sai a ta dariya yana ba mutane dariya yaro na matashi wato shi dariyar musulmi na shiga ka zo da suke sai ya danna kunni ya rauka kiran sallah ya iya kuma gashi da niyya mai gani sai annabi ya ci shi ana tsaya sai a nage shi cikin daji ya ce a kiro shi an ka kiro shi sai a nage ya mai nasiha sai ya musu ya ce to saboda ya ce kai masallaci ya da shi da sai ya koma masa shi ka kira sallah ya ce to annabi ya umarce ya yi salatu kira kiran abin da ya ce annabi ya umarce shi ke Allah ya gafarta wa. Da labarin mu bambancin mu mu ga inda muka ce a farko su ko su ga inda suka ce a farko duka dai ga kira sallah a farko mu mun ce na a farko su su ce na a farko to kowa dai ga kiran farko ya kai ta to shi dai na abin bankin sai da wani kuma da shi ya yi shi a ba da wani da ya da shi ya mutuwa da shi ya zai da kayiri da musulmi kowa ka sadaka sai dukiya ce ta yawa da kayiri da musulmi kun samu damuwa da bakin ciki yayi sadaka Allah na kusan mai da damuwa nan da bakin ciki da kayiri da musulmi kowa ka bada wani mukami cikin gwamnati yayi yawaita sadaka yana samu da kayiri da musulmi kowa an kace za a sauke da mukami ne yayi yawaita sadaka ba a sauke shi na annabi kani tadara kullu humuma wal humuma bis sadaqati ya kashi wallahu ta'ala durraku wa yansurku ala aduwikum tadara kullu humuma wa rumuma da damuwa da bakin ciki ku yi maganin su da sadaka su da sadaka duk wata damuwar da kun ka gani duk wani bakin ciki da kun gani ku yi magani ne da sadaka da sadakoki in mun yi sadaka mi za a yi yace ya kashi wallahu ta'ala durraku sai Allah ya ɗebe muku abin da ka damar da kuwa wayan su rafa ala a dokun kuma ya ba ku nasara a kan makiyanku sadaka kenan ba ki rubi sadaka ta fa innar bala ala ya tafaqaha kuma yace ku yi sauko da sadaka ku yi gaggawa ku yawaita sadaka fa innal bala ala ya tafaqaha lalle bala'i bai ke karanta sadaka kam in kana yin ta bala'i bai ke taro ta ya kawo gari ta sannan wasu sadaka ta tafi wa gadabar rabbi sadaka tana kashe fushin Allah idan Allah ya yi fushi da mutanen ƙasa idan Allah ya musu muwafaka sun ka samu shugabanni da sun ka kire su a yi sadaka musulmin su da kahirai sun ka yi sadaka to fushin nan na Allah na hucewa sai abin nan ya fushi wa sadaqatu tutfi'un na'a tutfi'ul khadi'a kama yutfi'ul ma'un nara sadaka tana kashe zunubai kamar wada wuta ruwa ka kashe wuta to abin da yi duka samu waɗanda abubuwa da ka jiya da ka yi da musulmi duk kowa ka sadaka yana samu da ka yi da musulmi to shi yasa ka yi ka sadaka amma ba lahira lahira kan wakadin na ila ma amilu min amalin wa ja'alna wa ba mansura shi kan aikin sa ba a mansura zai koma ranar kiyama amma dai mun duniya idan kahiri <coughs> annabi ya ce Allah na taimakon gida sai kamunan mutanen gidan bai son saboda taimakon da suka mutane Allah na taimakon su ya ba su gudunmawa ya ba su rinjaye su rinjaye mutane da yawa saboda sadakar su to wannan shi a aikin sadakar sa duk wanda ka yanta to Allah zai taimaka amma nan duniya take haka ne an ka sai lahira sai imani ranar lahira babu aikin da Allah wani zai wanda adda shi yana da imani mana amila salihan wa huwa mu'min to sai wanda ya aiki na kware wa huwa mu'min shi kadai ka samu aiki ka samu ko mai kyau ya an sai lahira Allah ya taimake mu kuma Allah ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam اللهم نرجوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان Baje السماوات والارض kira ذا ya والاكرام ya حي يا قيوم اللهم انا روقك الله تغفر سامنا الله تغفر سامنا الله تغفر سامنا الله عندك سناينك الله كوركر دموا Allah ka warkar da mu duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu muna roƙonka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayan ka musulmi ko ina kuma ka warkar da marasa lahiya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da salati Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa abubuwan da muka yi na sabonka Allah ka gafarta mana don daraja sunayenka Allah ka gafarta mana don matsalolin da muke cikin su na damuwa a cikin ƙasa ga Allah ka yi mana maganinsu. Allah ka yi mana maganin Allah ka gusar da suwa magana ka gaskiya ce ma a asabakum min musibatin wa bima a iko. magana ka gaskiya ce laihin mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana kuma Allah ka gusar da fitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin kasar nan ta tashin hankali kowane iri Allah ka gusar da shi ka dawo mana da aminci da kwanciyar hankali da lahiya da zaman lahiyar da muke da shi a da kuma ka yi mana ƙari don daraja sunayenka ka dawo mana da arzikinmu da arhar kaya wanda muke da shi a da kuma ka yi mana ƙari don daraja sunayenka imanin